بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله جماعة سورة النساء آية ورد تليه كوكي ويتاتي أفسي كوكي ويتاتي أفسي ننكر كوكي بيل كوتي bi nunka irkani ngano nunka kwitare gon koci kwitare kwai gon koci inna allaha la yuhibbu man katuwa bei no narke zati beri su ba warka kurkai a barajin man kai ke amu mamaci na bango ko diyayo a bango kasu diyayo barfo jilman kai ke fahoran ba safa cari ga bango sabono kuga bango biseni kuga bango faru baraci liga طب عبالنا جيب انا الذين يبخلون ويأمرون الناس ويأمرون الناس بالبخل تي فوقتي إلك كينوكا أيا ركسوبا الذين يبخلون وركايو مبخي لتلاتة كوكا مكون كوني من المني كنا ويأمرون الناس بالبخل يبقى mbara barfoyino ka kama kunkuni nso kama feri ko bakili tarayte mara almaniyo na ngomini mara ni karkwena cinga tilasi ga nɔ hayi ka hima to kɛ na nan di wa na an-nasa bil bukhl ngai ka bara hayi ka umburu furu umburu furun na qabil taradi zam ciyo kunan nan tayi kuna mani to da bar gunun jare sai na bitare da lini zan ciyo ya siga nan loyo ya siga ko buru tawa ko buru furun na kwabitere di eh, irka ci wa yaktumuna ma allah min fadlihi akwai di intabi kunu a eh, haifaka inar kwekwe bi ten sai Ka kabara baiwa arzikino bayyuno yaktumun nga kukuno da nsu akpare te buruse nsu chimichi buruse aha haika mbarano ya konono mbuka ko jiboto ko tangalichi buruse karko chimituku ko bayyuno tuku alfaji de inna tabiyo guna cheferiyo ntutuma ntabino ya irkwati wa a a'tadna lil kafirina azaban muhina lalle no me ka irkwe tare barhai ka a'tadna azaban muhinan lil kafirin irkwe tare barhai ka irna azaba ka barar waran kan sin mene ce nan mene ina siryan ta me karshi kifiliyu sai na warka kurfai a tabiya kai bara haikan na kabu kabu ke tewa nga a na tuba to a bana marko ya wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas yaro pene irko tare ya raka zaba siriyan me kadisi mai yuse Na ce allazina yunfiquna amwalahum min ajli an yarahum an-nas warka yangun maral manuka kuno nunka hima amma curu nono madilla ri'a annas madiya kan te ga nono curu te wu madiya kan te ko wun sabu hay ka ga nono curu di inten wa alfa rindiya zama hin kan te yo curu cin suno no hay ka hima amma ni yaya na kai bori nono madiya ka au oh, mana agumi ne mana gun nasara ko kan eh buru madiya ya kuma sabu irka ci wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ngadin dukan guna molai suci min ruka sa bilici bilici ya maka yusai suci min to irka ci borzano ya bango irka tale na azaba waran kan sintari inna siryan ta mai kan sinsafun batu ومن يكن الشيطان له قرينا كثير بيو borowa jimika borowa dimikatu ke telagun cinateo nakoi dare fasidi mana setan ganir sabu anan daraju to waman yakuni shaitanu lahu qarinan warka kurpe bine setan yaba ka cini sai boroka sene fasi to fasa a qarina ilku yace lalle ni kwe dubine in goroka sene di in fasi di meri me a meri meri kurpe tiki wa madha alaihim لو آمنوا بالله كتفاء بمتوتانو دا كفاء دمان زبنو دين دمبر برفوكا مدن تيمنو إدبال بيبيري سي تيمنو كابرة تيمنو واليوم الآخر نان دمبر إكان تيمنو تياما كيو هلساني وأنف... ليبا وأنفقوا مما رزقهم الله تو سمى غالي غالبا نتفاني مبربر فينو كا arziki ya kai beli na gomindi mboka kuna no da ko no ka ya pe tareba den don hin den don te a fa wun gano don suba te no den don hin ka te ko ka ko no irpe hin kuna annu kabara bina gani bongo irpe ganna bongo irpe foron ku se bongo ci madiya mane irpe ci o den don te bina da alkhairi a nun gunu zanga ya kuna wa kana allah bihim alima irpe pino morai ka abun mana alamar kurpe beino sa sa sa sa hay fosika tukuya ku tarese borodi mana alamar kuna wu abine ka bara hika anaba bana in bai kante alfayo irpe maji tambon kano ka danali jama'a ibakaine irpe mana aljanna rahmaganna dunya zikabu innanu muhammadu thani isa tahir والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته